in dai haka ne barin ka ke dan ma samu ana zuwa gurin ku mutum da wasu ba na suna cewa bara ki zo ki kin zo domin nishaɗi domin faɗakarwa domin ilmantarwa bandar hausa tv channel ku danna ƙararrawar mu da mun ɗaura za ku samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sallamu da sa kun ji bashirin namu kenan an kajuwa ne ba banza ba. To kun ga wannan sunan ya tabbata akan wannan bawan Allah. kun ga gashi ya fara nuna muku ko ban ce wane ne shi ba na san kun gane wane ne shi mutane za su tuno su labari na da fina-fina banza ba da haka yanzu dai bari mu shiga cikin shirin salamu alaikum amin wa alaikum assalam to da farko za mu ji sunanka amma an fi sani na da na kalala in kiya alhamdulillah to wannan sabga ta fim zaka kai kamar shekara nawa kana yi hmm, zan kai shekara goma sha biyar ina yin wannan alhamdulillah to tun shigowar ka dama kai a boss kake fitowa ko a yaron boss ko ko a da wani rol ka fara ko kowane rol na iya har dan daudi zan iya ne in dai a wannan masana'anta ne a cikin fim a cikin fim to yanzu kamar yanayin wannan sabga taka kamar da ina da ina ta kai kai wannan nufin kamar jahohi irin ka taba zuwa Kaduna ko Zaria ko Kaduna ko Habana yana can zan bi bayan sa aikin Adamu zango yan jahohi na nan kurkusa da mu ɗaiɗai ne ma ban ji ba amma manyan tafiye-tafiye tukuna dan yanzu dai ana kan adami da alamun tafiye-tafiye dan a yanzu haka muna nan za mu tafi Legas daga Legas za mu gana mu yan fim ɗin a duniya an mana visa an mana komai ma alhamdulillah to kaga harkan nan da yake nan akwai riba ke sosai kuwa alhamdulillah to yanzu wata kyauta aka taɓe maka ka ji daɗin ta to ba ya bandar ka daure ni ai kyaututtukan da yawa kamar na me ba haka ko turare ko kuɗi ko ya haka da yi. an ban turare a adama turu an bana a yobe an bana a bauchi haka a daura an mun wata kyauta ma ba zan gaya ba sai fatan alheri gaskiya ne alhamdulillah sabga ta sana'a ta fim tamu wace kyauta ka same ta ka ji daɗin ta kyauta manyan kuɗaɗe Allah ya sa na ya aure don gashi ina ganin riba abu ya abin da zan iya ce maki an kamar ɓangaren abin hawa fashi an mallaka ko yanzu dai a ƙafa ake a ƙafa ake ɗan tafiya yi bandaru ko ina akwai Allah Allah zai mana gaskiya ne to yanzu me burin ka a cikin wannan sana'a ta ka tafi buri na Allah ya dubo wahala ta an taimaki al'ummar da nake zaune da su don kaga ko nan a cikin yan uwa na ka zo ka same gaskiya ka tabbatar kuma muna zaune lafiya gaskiya ne gaskiya ne to yanzu kamar wani rol ka taɓa tunaninsa. ka ji kai ina ma dama ba kai wannan ruwan din ba wani fim ne ruwa biyu hmm. wanda aka canja mun murya wannan fim din nayi da na sanin yansa Allah shi kadai ne wannan Allah an canja mun murya an samu wata irin murya wacce ta wahalshe ka na ake haka gaskiya gara dai mutum ne da muryar da aka san shi ah, ah, da mu da ka ce mu ka san mazaje to yanzu wani rol ka taɓa yi ko wani fim ka yi shi wanda kake jin daɗin rol ɗin duk sanda kaga kana kallon sa ko a gidanka ko ka je wuciya ta wani shagon sai ka ji ana kallon sa zaka ji daɗi a ranka ka gode wa Allah a ko biyun ko uku ma duk ina so kai labari na ina son sa wani fim da muka fito a gidan yari hmm, sai kuma a duniya shi ma da kada fara ike ce mun matsala ta da kai ina son ka wani sai dai sha eh. sai kuma wani fim sayyada wanda nake bin wata yarinya Eh. wannan fina-finan ina son su har yanzu ba ka da kamar su ai ba zan ma yi kamar su ba yaya ban dare ban san me Allah zai gaskiya ne yanzu kenan dai duk masoyinka in dai kalli wa'annan fina-finai dama ana ma kan kallon su musamman ma labari na dan ko ni ma ga jiya dai na dan taba kallon sa a <laughs> gida na ni ma a gaskiya na ga gaskiya a ai na ga kun kun yi talla to Allah ba mu sa Allah ya taimaka mana to sannan yanzu misali kamar kai ma nan gaba kana so so ka yi naka ko ko a sai dai ka dinga fitowa kai ma ka kai wannan eh gaskiya a kadamin nake dan yanzu duk da alƙawarin rika ma da sa nake son na jira da lokacin Allah i sai ka gana fito da nana amma yanzu haka da masu son su bani kuɗi ne fi rigima bana su ba eh, kawai ka zo ka kama buya akan abin da ya kawo wannan shi ne tunani gaskiya to yanzu kamar channel da mutane suke ta budewa kai ma ka budewa to YouTube da mutum zai dan dora abunsa da mutane su kalla in akwai to me sunan tashar. Ni na buɗe na kalala kayan kamfani. In dai mutum ya wannan sacin ɗin. Zai gani. Kai zai gani. To kamar akwai wani hoto da kasa don masu daɗa tabbatarwa kada wani ya jabin suna? A'a, dan da aka buɗe min na ga jabin suna na yafi fi talatin. To amma ba da babbarewa akan abin sai kun taimake na dan. nan nuna mun yanda kan abin eh, yake. Eh to shike. To amma kamar yanzu ka ce ka ɗora wani abu a taka tashar. Eh. Kamar me za ka gaya su masu kallon kan yadda da sun yi sacin ɗin za su ga wannan abin da ka ce ka fara. Eh wani ɗan abu ne wani fim da muke yi sanda na abali. Eh. to akwai tirenin din da muka yi na faɗan eh. wannan abun na ɗora shi mutane suna son sa sosai dan na ga su ayatul lahi su waye duk sun dan bibbi ni su waye sa'adatu tv duk sun bibbi ni Abun ya ban mamaki wallahi daga bude hawa ɗaya ban ba daga mutane ta Allah na gode yawa to kaga sai a ci gaba da gaya mutane saboda idan mutum ya gani kuma ka daɗa wata alama a gaba tunda akwai na kalalan a wani kuma waki zai sa na kalala TV na kalala kowa da abin da gansu na gaya alhamdulillah to ka kai ma ka dan dada abin da za a bambanta kuma a ci gaba da shirye-shirye Allah ya bada sa Allah ya taimaka to dangane da iyali fa ana da aure eh to ya ban da na da aure mana kamar ni na zauna ban da aure to kamar sai ka masu kallon ka bayani ai dan duk su gada sani su ne wannan tambayar ina da aure sunan matata maryam ne mata laƙabi da ya aljanna to yara fa ina da ƴaƴa guda biyu akwai abdullahi akwai habibu alhamdulillah kuma mu ma kan mu sha'afa masu kallo masu sha'afa muna yi maka gaisuwa sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin ma ƴaƴanka da aka to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah kuma ya sa annabi ya karbi bakoncinsa to mun gode mun gode wannan tasha ta mu ta bandara Hausa TV muna godiya gare ka kuma Allah da nan gaba idan bukatar mu kuma nemo ka tayi lokacin da kenan an yi wasu sababbin fina-finan da ake so a sanar da mutane ko kuma abin da ke tafiya a taka channel ɗin, to Allah da za mu kuma dawowa mun gode mun gode da haka kuma yanzu me burin ka kuma nan gaba dan mu kuma daɗa jide. buri na in samu kuɗi in kyalkyale in tafi maka <laughs> shine bukatar buri na kenan to in kuma kyauta aka baka kujerar fa tafiya zan yi to alhamdulillah to to Allah ya taimaka to a madadin tashar ban da muka zo wannan shiri namu na an kajuwa ne Baban Zaba, ba to kun gani fa shi ma da ku biye ku bibiye shi a tasa channel din wato na kalala kayan kamfani domin ku ga abubuwan da zai dinga sassaka muku da shi da abokan yin nasa yawwa gaba ɗayansu da haka yanzu za mu rufe da wani amfani